A matakin farko na aiwatar da sabon shirinta na tallafawa matasa da zai lashe kuɗi har naira miliyan dubu ɗari biyar, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta fara karɓar takardun neman gurabu guda dubu ɗari biyar na malanta daga matasan da suka kammala karatun jami'a. Kuma za a mika takardun neman aikin ne ta kan intanet a wani shafi na musamman da aka ƙirƙiro don wannan mai adireshi npower.gov.ng. Za a kaddamar da wannan shafi na karɓar takardun neman aiki a ranar Asabar 11 ga watan nan na Yuni, amma sai a ranar 12 ga watan ake sa ran takardun neman aikin za su fara shiga. Gwamnati ta yi kira ga matasa 'yan Najeriya waɗanda ba su da aikin yi da su ziyarci wannan shafi domin miƙa takardunsu na neman aikin koyarwa. Wannan shirin ɗaukar matasa dubu ɗari biyar a zaman malamai wanda aka sanya ma lakabi N Power Tech shine na farko daga cikin wasu shirye-shiryen samar da ayyukan yi da horaswa guda uku waɗanda 'yan Najeriya za su fara cin moriyarsa daga ranar Lahadi 12 ga watan nan. Sauran biyan su ne ‘yan Power Knowledge wanda zai horas da ‘yan Najeriya su dubu kan fasahar zamani sai kuma shirin ‘yan Power Build wanda zai horas da wasu ‘yan Najeriya su dubu a fannoni irin su gine-gine, makanikanci, kula da otal-otal da wuraren sayar da abinci, ayyukan sarrafa goran ruwa da gas. Duka waɗanda za su samu horaswa za su riƙa samun albashi a lokacin da suke cikin wannan shiri na horo. Matasa dubu ɗari biyar da za a ɗauka aikin koyarwa za su rika samun albashin dubu ishirin da uku a wata sannan za a rarraba musu na'urorin kwamfuta da ke da duk bayanan da suke bukata domin gudanar da ayyukansu